is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya murya arewa. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragama shirin wannan hantsi. Bayan labaran duniya min fi jihar Adamawan Najeriya inda aka sace wani dan takara wato wan dan takarar gwamnan jihar karkashin jam'iyyar SDP da ya sha kaye. Juma'a Ali za ta shigo da shirin rigakafi za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Sojojin ƙawance da Saudi ke jagoranta sun kai sabbin hare-haren jiragen sama a Yemen jiya Laraba, 'yan sa'o'i bayan sanarwar tsagaita ruwan bama-baman da aka kwashe wata guda ana yi. hare-haren jiragen saman sun shafi sansanonin 'yan tawayen Houthi a birnin Taif da kuma gabar birnin Aden da ke kudancin kasar a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa ta ƙasa tsakanin 'yan tawayen magoya bayan shugaba Abdulrabu Mansur Hadi bayan 'yan tawayen suka kwashe sansani daga hannun dakarun da ke marawa shugaba abdulrahu Hadi baya a kai hari sama da a wani wurin. Ranar Talata Saudi Arabiya ta faɗi cewa ta kawo ƙarshen hare-haren da take kwashe wata ɗaya tana kaiwa da niyyar daƙile <coughs> da 'yan huthi ke yi, amma za ta mai da hankali akan neman maslaha a siyasance da ka iya haɗawa da ɗaukar matakan da za su hana 'yan tawayen na huthi mallaka ko amfani da makaman sojoji na yamai. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga shugabannin turai jiya laraba da su kaddamar da wani shiri na jin kai don kawo ƙarshen haɗarurruka da ke ƙara ta'azzara na tuntsirewar jiragen ruwa masu ɗauke da baƙin haure a tekun baharin a wani rahoto da ta fita a ƙasar paris ƙungiyar ta bayyana haɗarurrukan da ke faruwa a tekun da cewa abin kunya ne sosai ga turai ƙungiyar ta amnesty ta buƙaci shugabannin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai da ke taro yau alhamis a birnin brussels domin bayar da izinin taimakon gaggawa da suka hada da jiragen ruwa jiragen sama da sauran kayayyakin aiki don kula da tekun da kuma ceto mutanen da ke cikin hatsari wannan kira da kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta yi ya zo ne a daidai lokacin da turai ta bayar da izinin ci gaba da bincike ta yadda jiragen 'yanci rani ya tuntsire a gabar tekun kogin libya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 900 mutane 28 ne kawai kuma aka cita da jirgin. hukumar zaɓe ta ƙasar uganda za ta fara amfani da na'urar tantance masu jefa ƙuri'a wato na'urar da ke amfani da halittar mutum ta tantance shi wadda za a yi amfani da ita wajen sabunta rajistar masu kada ƙuri'a gabanin babban zaben da za a gudanar a wannan shekarar in ji mai magana da yawon hukumar zaben jonan taremwa ya musanta rahotannin da ke cewa hukumar zaben ba ta da kuɗin da take bukata wajen shirya zaben cikin watanni goma Tarema ya ce hukumar zaben tana buƙatar dala miliyan 90 don gudanar da zaben. Gwamnati ta bayar da dala miliyan 67 amma bata bayar da ragowar ba. Wasu 'yan adawa sun nuna damuwar su kan cewa jam'iyya mai ci a yanzu NRM kan iya amfani damar da rashin kuɗin zaben wajen aiwatar da magudin zaɓe domin tabbatar da shugaban ƙasa Yori Museveni ya ci zaben mai zuwa. 'yan jam'iyyun adawa na buƙatar sake fasalin zaben ƙasar bayan da aka zargi hukumar zaben da nuna bambanci kan ɗan takarar nrm mai ci a yanzu suna kuma buƙatar sake rijistar zaben da ake amfani da ita a yanzu haka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya ziyarci wajen shakatawa na everglades da ke jihar florida a jiya laraba domin aikawa amurkawa sako kan canjin yanayi obama ya ce shekara ta 2014 ta zamanto shekarar da tafi kowace shekara ɗumi a tarihi ta kuma zo ta sha hudu daga sha biyar da ke littafin tarihi ya faɗi haka ne lokacin da yake ziyartar gurin na shakatawa da ke kudancin amurka ya ci gaba da cewa a faɗin duniya nan wannan shekara ita ce shekarar da lokacin hunturu ya fi ɗumi wannan matsala ba ta ƙarni mai zuwa ba ce wannan matsalar yanzu ce shugaba obama ya yi kira matsalar canjin yanayi da cewa matsala ce da take barazana ga duniyar nan baki daya shugaba obama ya yi amfani da ranar ta mai da hankali kan makomar duniya domin ziyartar wannan wurin shakatawa mai muhimmanci na everglades don jan hankalin duniya kan yadda canjin yanayi ke shafar muhalli da lafiyar mutane abin zaman garinsu da kuma tattalin arzikinsu. su an dawo da tattaunawa da ake kan batun nukiliya tsakanin ƙasar iran da manyan ƙasashe shida na duniya jiya laraba a birnin bayina ana tattaunawa ne kan wasu batu masu sarƙaƙiya kan sasantawa da ake ƙoƙarin yi an da tsaye da 30 ga watan yuni a matsayin wa'adin wannan tattaunawa da ake don haka don hana ƙasar iran kera makaman nukiliya yayin da ake ƙara rage ƙarfin takunkumin da ke kan waɗannan ƙasa ta musulunci Ƙasar Amurka dai ta ce tana da shaida cewa ƙasar Iran ta bai wa 'yan tawayen Houthi na yaman makamai kuma ta aika da jirgin ruwan yaƙi zuwa can kusa da ƙasar Yemen ɗin. Jami'an Amurka sun ce za su ci gaba da matsawa ƙasar Iran ɗin lamba kan batun Amurkawan da ke tsare da kuma Amurkawan da suka ɓace a Iran ɗin, amma sun ce wannan magana daban take da magana tattaunawa da ake yi ta nukiliya. labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Adamawan Najeriya inda waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka sace wan ɗan takarar gwamnan ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP injiniya Wilson Gundiri a gonarsa jiya da yamma. Wakilin musanisu Adamu na da ci gaban rahoton. ɗan shekara 65 da haihuwa. Injiniya Wilson Gundiri tsohon ma'aikaci ne na Jami'ar Kimiyya ta Fasaha ta Tarayya da ke Yola kuma wane ga ɗan takarar gwamna karkashin inuwar tutar jam'iyyar SDP Injiniya Markus Gundiri a zaɓen goma sha hudu ga watan Afrilun nan. Na yi hira da ɗan farinsa Albari Wilson Gundiri kan yadda aka sace mahaifinsa kuma ko yana da wata alaƙa da siyasa ganin cewa ƙaninsa ya yi takarar gwamna karkashin inuwar jam'iyyar SDP a jihar Adamawa. information da aka bani an buga mun ne around a kan cewa akwai mutanen da suka shiga gonan shi yana da gona a bole a yola town a adamawa so mutane hudu sun zo suka zo suka yi abducting nashi suka yi forcing nashi zuwa cikin motan shi suka tafi da shi ban da wani tunanin dalili na tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda na jihar adama dsp otman abubakar ya ce da ni kawo lokacin da nake haɗa wannan rahoton ba a sanar da ofishinsa ba alkuwar wannan al'amarin amma sai dai dan faransa matasa ya shaida min cewa sun kai rahoto caji ofis kuma jami'an 'yan sanda sun gano motarsa kirar a kori kura nisan frontier a dajin bole lokacin da suka bi sawunsu waɗanda suka sace injiniya wilson gundiri din. mun je mun same su sojin jiya din ma har sun bi sawo har sun je sun je sun same su ma a cikin jeji din da dan nesa to su da sun ga 'yan sanda suna sai suka bar motan suka fita suka gudu da shi to ba mu tabbatar ko suna da mashin a jejin suka hau suka gudu ba ko da kafa suka daga shi suka tafi ba don police sun samu har sun yi recovery motan ma cikin jeji da kokari da na yi domin jin ta bakin sa, kuma dan takarar kujerar gwamna a jihar adama injiniya markus gundiri a zabe da ya gabata amma ya cutura ko da yake batun sace-sacen mutane domin karban kuɗin fansa sabon abu ne a jihar adamawa sai dai sace injiniya wilson gundiri shine na biyu Idan za a iya tunawa kwanan baya an sace kanin dan takarar gwamna karkashin inuwar tutar jam'iyyar PDP Malam Nuhu Ribadu kasa da watanni hudu da suka gabata. Sanusi Adamu sashin Hausa muryar Amurka daga Yola Najeriya. komi ka gani in ya ba ka tsoro wata rana ci za ya ba ka tausayi kuma komi ne ne ya ba ka tausayi. wata rana shi za ya ba aka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na. Gishiri yi maman kaɗe dariyar rana, idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinƙa yin tunani. ko me za ka yi rinka yin tunani. To madalla kafin mu ci gaba bari mu gayyaci Nuhu nazari da wannan waka tashi ta lafiya. Ga kalmomi zan bayyana na kira kan kiwon lafiya. waƙa ce wadda na shirya magana kan kiwon lafiya. Sarki Allah na gode domin hikima da ka bayyana, ga kalmomi da na shirya waƙa kan kiwon lafiya. Ya Allah na roƙe ka hikima kan kiwon lafiya, Allah mahalicin kowa sarki babban mai magani, mai tsarki Allah ba ya ƙaunar zunubi ko sau ɗaya. Allah mai yin alheri baya kasawa ko ɗaya. Allah mahalicin ‘yan Adam ya tattara mu a duniya, shi ya yi tsauni ya yi tekuna ya shirya su a duniya, ga dabbobi ya tara a cikin daji sarkakiya, ga tsuntsaye ya shirya su na tashi can a samaniya. sashi sashi da ya yi su ya bayyana kiwon lafiya ga ɗan adam a gida je ga dabbobi can daji ga kifaye a cikin ruwa ga ɗan adam a gida je ga dabbobi can daji ga kifaye a cikin ruwa a cikin littafi an faɗa kowaye kiwon lafiya annabawa ma sun bayyana kowa ya kiwon lafiya manzanni ma sun bayyana ya kyau a kiwon lafiya tsafta yau ta zama wajibi in zami kiwon lafiya muhalli namu mu tsaftace ɗaki da kicin baki daya rigar sauro na maganin sauro mai sanya maleriya. mu tata ruwa kafin mu sha a tukunyar sha baki ɗaya. Ruwan sha namu na rijiya tafasa shi ya zama wajibi a tace tun kafin a sha don kyautata kiwon lafiya. Wanke hannu ya zama wajibi din abinci ka samu za ka ci don ta kiwon lafiya. Wanka wanki na maganin dauɗa a jiki baki ɗaya. Gyaran su ma zan ja da dama ta da maza baki daya. Yankan farce na maganin dauɗa a jiki baki daya. In ka ga gida yaya mutse ga taki ga kashin kare nan gunga ɓawon mangwaro to ba ku da kiwon lafiya. in ka ga gari ya hargitse nan taki nan kashin kare ga kashin yara ko ina to ba ku da kiwon lafiya. Katarar a cikin fili guda ga shadda nan gari jiya to ba ku da kiwon lafiya. katarar a cikin fili guda ga shadda nan gari jiya kai ba ku da kiwon lafiya. To a gaida Nuhu nazari da wakar kiwon lafiya yanzu kuma ga mai Ali da shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi ta tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin yawa yara alluran rigakafin cututtuka musamman na ciwon shan inna. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Ganin cewa an sami tsawon watanni da dama ba a sami bullar cutar polio ba a arewacin Najeriya, al'amarin da aka dangana shi da tsayuwar daka da hukumomi suka yi a jihohin arewacin Najeriya musamman a jihohin da aka tabbatar da su ne mafi hatsarin bullar cutar kamar jihar Kano, Katsina, Kaduna, Niger, Yobe, Bauchi da jihar Nasarawa. Bincike ya nuna cewa waɗannan jihohin sun yi ƙoƙari matuƙa wajen yaƙar cutar shan inna a Najeriya. Halima Abdullahi na da ƙarin bayani na irin ƙoƙarin da hukumomi ke yi a jihar Jigawa game da yaƙi da cutar shan inna wato polio. A yanzu dai a Najeriya masana masu bincike game da cutar shan inna ko kuma polio a turanci sun bayyana cewar ba ƙaramin ci gaba aka samu a ƙasar wajen kawar da cutar shan inna. bala'in nan ba domin dai rahoton da cibiyar ci gaban kiwon lafiyar jama'a ta kasar ta fitar na baya-bayan nan na nuni da cewar kimanin watanni shida kenan da suka gabata ba a ƙara samun rahoton yaro ko da guda ɗaya da ƙwayar cutar ta kasa ba kana kuma a cewar rahoton Cibiyar na sa ran nan da ranar 24 ga watan Yulin shekarar nan da ake ciki ake sa ran kawar da kwayar cutar shan-innan a Najeriya baki ɗaya. To ko yaya abin yake a jihar Jigawa? Dr. Kabir Ibrahim shine darakta na gunduma a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawan ya yi ƙarin haske. Jihar Jigawa tana da da cutar shan yadda masu bibiyar al'amura suke bi mutane sun sani cewa yau watan mu talatin kenan ko ashirin da tara ba tare da an samu mutum ɗaya wanda yake da shirin kwayar cutar shaidin na jihar Jigawa ba. Kuma duk wani taimako da wannan shiri yake bukata jihar Jigawa tana kan gaba a tabbatar da cewa mutane sun ɗore da wannan an kuma samu lafiya baki ɗaya kamar yadda jama'a suke yi ko masu bibiya suke yi. To ko har kawo yanzu ana ci gaba da gudanar da rigakafin wannan kwayar cuta a jihar Jigawa? Rigakafin shan har yanzu yana tafiya na yau da kullum wanda ake kira rutin muna yin wani gangami wanda ake kusan ce wata wata yanzu sun nake ma nan da sashi za mu sake ta insha Allah mu ci gaba da yara wanda da kafi har sai wannan yaki ya zo karshe ya zan cewa jihohin karewa ta jihohin Najeriya an nemi wannan jinya an rasa ta baki da bayan wannan kuma jihar Jigawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fara bullo da allurar da kafi ta yin allura ba ta dago ba wanda shi kuma wani hakan ce idan aikin ya zo karshe aka kan karanta da yin allura ko a koma ta allura domin a dinga yin ta kullum kullum sai idan an wayar da su ɗaya so biyu sau uku ya gama samun kariyar da yake bukata domin an tabbatar da cewa babu wani yaro da yake da da wannan ciwo ko mace ko namiji a duka lahirin mutanen da suke fadin jihar Jigawa. Ko zuwa wani lokaci gwamnatin jihar ke sa ran ban kwana da kwayar cutar baki ɗaya? To wannan abin ya danganta da abubuwa da yawa. Ɗaya daga cikin abin da ya danganta da shi shine rashin bullar wannan ciwo a kowace jiha a fadin Najeriya domin yanzu duk wannan nasarar da aka samu idan Najeriya ta sake samun illar ciwon shan inna a wata jiha ko da ba a jihar Jigawa bane to ya ƙara dora mun akan wato skelan da muka yi na misali a ce an gama samun galabar wannan ciwo a faɗin duniya ko kuma a faɗin Najeriya. Halimata Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi. A jihar Bauchi ma hukumar inganta lafiya matakin farko na ci gaba da tuntuɓar sarakuna iyayen al'umma domin ɗorewar nasarar da ake samu wajen yaƙi da cutar polio a jihar, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Jami'ar wayar da kai kan cututtukan da suka shafi yara da mata hukumar inganta lafiya a matakin farko ta jiha Hajiya Rahina Aliyu Tilde ta bayyana mana makasudin zuwansu wajen mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman. musamman kan yaƙi da cutar shan inna a jihar Bauchi. Eto, eh Uh, kin ina son uh, na sanar da ke cewa shi mai martaba sarkin das shi ne shugabanmu na waye da kan mutane na gaba ɗaya ƙasar bauchi sannan mun gan ya cancanta mu je mu kai mai eh, gaisuwan ban girma akan yawancin abin da muke yi tare da shi mun samu ci gaba a kansa tun batun wannan rigakafin shan ina da ake yi gida-gida sannan kuma akwai wanda ake wanda ake kawai yara asibitoci to shi wanda ake gida-gida mun ci ma nasara ba mu samu wani ballar polio ko ɗaya a jihar bauchi ba kusan yanzu yana neman kaman mu samu ma kusan shekara ba mu samu bullaci wannan ba to amma tun da mun samu ci gaba ne shine muka ce bari mu je membobinmu mu mu masa godiya mu kara jinjina masa cewa ya ya tashi tsaye tun da aski ya zo gaban goshi ya ci gaba da abin da yake kar ya ji don babu cutar ya ce to shi kenan bari ya huta kuma wani abu ya bulli ta wani guri to don haka shine muka tafi duka mu membobin social mobilization na Bauchi state muka tafi muka musu wannan masu wayar da kai ne kuma a cikin mu akwai wanda aka masu kamar mutanen wanda muke Um, aiki tare mutanen who mutanen unicef mutanen cdc uh, wansu an canja su wansu suna nan tare to sabin da shi bai san su ba shine muka je muka kai wannan uh, gaisuwan muka je muka masa gaisuwan kuma ya san su su masu san shi kusan an ɗauki watanni har zuwa shigowar shekarar nan akwai inda kuka samu ko da a ce bullon cutar shan ina ba mu samu ko bullan cutar shan inna ba sosai saboda mm, yadda babu nan har ya sa da ƙoƙarinmu na bauchi da muke yi na yin aiki a tare a tsira tare har mun samu takarda na recommendation daga national primary health saboda kokarin da muke a bauchi to a kwanakin baya sun fitar da jadawalin cewa za su daina zagawa gida-gida za a mai da shi asibiti ya zama rigakafi to me yasa aka ɗauki wannan shawara eh an samu ci gaba ne polio ta kusan najeriya gaba ɗaya polio ta zo ma ƙarshe shi sadama dama akwai wani abu ake ce masa end game wato eh, kaman ka zo matakin ƙarshe to dama idan ka zo matakin ƙarshe to shine za ku koma yin asibiti kamar ri kenan kun koma yin kaiwa yara asibiti shi yasa muke tashi yanzu a tsaye muke wayar da mutane saboda zuwa asibiti na mafi inganci don polio yanzu in allah ya so ya yadda mun zo ga dab da za kare shi a najeriya to wani kira kike wa alo to kin san abun yana da wahala amina in an zo ƙarshen abu Haske in ji hausa suka ce in ya zo goshi ya fi zafi ina son na kira al'ummanmu na bauchi da kuma najeriya gaba ɗaya a taimaka mu ci wannan yakin mu daure zuciyarmu idan mutane suna cewa sun gaji sun gaji to shi sai a samu matsala amma idan muka daure zuciyarmu muka ci gaba da kokarin yi har muka kai ƙarshensa to za mu ci nasararmu Hajiya Rahina Aliyu Tulde jami'an wayar da kai kan cututtuka a hukumar inganta lafiya a matakin farko ta jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Maula ta sidi maula ta balarabe, biya bara da daɗi jama'a da ke, wannan ya baka wancan ya ɗa maka. Wannan kaɗan kenan daga cikin mutanen da cutar shan inna ta nakasta suka koma sana'a bara. To yanzu ina mafita kenan. Allura polio ita ce mafita, domin tana taimaka a ƙananan yara wajen kare su daga kamuwa da cutar shan inna, cutar da kowa shaida ne ta fi kurarowa hamada mummunan haɗari. Don mutane da yawa sun koma jani talau, ciki tirtsitsi kafa lange-lange, rafke keken kai wasu ko an naɗe kafar su kama alkaki babu inda suke iya motsawa walwalin waliyan walawa a rayuwa ya gagare su babu aikin yi babu sana'a buga kwallon kafa ya gagara cin abinci ma sai da dabara kowace rana ta bizaro yawo kan keken guragu allazi wahidin alaba ku samu sana'a kenan yawon bara wanda hakan ta faru ne sanadiyar cutar shan inda kyamatar maganinta to amma da yake hali yayi an gano matsalolin da cutar shan inna ke haifarwa ya kamata iyaye ku farka ta hanyar karɓa yaran ku rigakafin cutar shan inna wato polio kenan domin ita ce hanya ɗaya na kauce ya faɗa cikin waɗannan matsaloli. To abin da ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. da Jummai Ali da ta har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfi uku da minti 24 na asuba yanzu kuma sai ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana shi turbaban rediyo matankari a jihar Kebbi nigeria Kuri Amurka yana son bayyana ra'ayi na dangane da abin da 'yan uwana 'yan Najeriya suka yi ma'ana zanga-zanga a kan ƙasar Afirka ta kudu. Wannan abin ya yi daidai saboda Hausa ke cewa idan mutum ya yi walle idan ba a zage shi ba sai sanin ya yi walle saboda abin nan sun ka yi ga 'yan uwana 'yan Afirka dole ne a yi musu zanga-zanga bisa abin da an kai suke yi. Assalamu alaikum. Ni ne Usman mai caji har Kara Shanu Olodo Ogun State, Nigeria. Ina kira ga 'yan Afirka ta kudu su dubi gwagwarmayar da shugaba Mandela ya yi har ta kai shi ga yin fursuna na shekaru da dama. Allah ya ƙaddari ya cika gurinsa na neman ma 'yan Afirka inci da 'yan ƙasan Afirka. Ya yi suna ya yi tarihi a duniya. da allah ya sa shugaba mandela yana raye a yanzu da ya yi bakin cikin ga abin da 'yan afirka ta kudu suke aikatawa na kai hare-hare da kwasar ganima ga shagunan kasashen waje hadama 'yan afirka saboda haka ba su yi kwaikwayon shugaba mandela ba sun ci amanan shi saboda haka ina kira gare su su ƙara zurfin tunane 'yan ƙasar afirka wannan hali bai cincinta gare su ba a ce ƙasar afirka ta kudu ke aiwatar da wannan ba ina fatan za su daina shi assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika ni ne sani balak da ke guru hausare a jihar yobe muna nan har 2019 inda muna raye muna nan a pdp muna nan ko muna ci gaba jam'iyyawa jam'iyyar pdp aiki a jihar yobe dan siyasa an ba a dawa ba ta tasiri muna nan a matsayin mu yan pdp jihar yobe shure-shure baya hana mutuwa mai magana sani balak da ke guru hausare a jihar yoban najeriya to madalla kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai to mun ji cewa sojojin kawance da saudi ke jagoranta sun kai sabbin hare-haren jiragen sama a yemen a jiya laraba yan sa'o'i bayan sanarwar tsagaita ruwan bama da aka kwashe wata guda ana yi hare-haren jiragen saman sun shafi sansanonin 'yan tawayen Houthi a birnin Taizai da kuma gabar birnin Aden da ke kudantin ƙasar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga shugabannin Turai jiya Laraba da su ƙaddamar da wani shiri na jin ƙai don kawo ƙarshen haɗarurrukan da ke ƙara ta'azzara na tuntsirewar jiragen ruwa masu ɗauki da baƙin haure a tekun Bahar Rum. Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci wajen shakatawa na ebagila da ke jihar Florida a jiya Laraba domin aikawa da Amurkawa sako kan canjin yanayi. Obama ya ce shekara ta 2014 ta zamanto shekarar da tafi kowace shekara ɗumi a tarihi, ta zamanto ta goma sha hudu cikin goma sha biyar da ke littafin tarihi. Hukumar zaɓe ta ƙasar Uganda za ta fara amfani da na'urar tantance masu jefa ƙuri'a, wato na'urar da ke amfani da halittar mutum ta tantance shi, wadda za a yi amfani da ita wajen sabunta rajistar masu kare ƙuri'a gabanin babban zaɓen da za a gudanar wannan shekarar, in ji mai magana da yawon hukumar zaɓen Josam Taremwa. Ya musanta rahotannin da ke cewa hukumar zaɓen ba ta da kuɗin da take buƙata wajen shirya zaɓen a cikin watanni goma. ta yamma ya ce hukumar zaben tana bukatar dala miliyan 90 don gudanar da zaben da gwamnati ta bayar da miliyan 67 amma ba ta bayar da ragowar ba. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye shirye na wannan lokaci sai kuma can da la'asar ku je mu da wani sabon shiri ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sayar filu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwa na lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.